Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye yanzu haka a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA hau. hausa.com. jama'a barkanmu da yammaci usman ahmad ne tare da aliyu mustapha na sokoto muka sake muka iso muku yanzu nan da sabon shirinmu na la'asariya yau 27 ga watan asabar shekarar 2017 da farko ga kanun labaran duniya Malam Usman yau shugabannin Afirka na cikin shugabannin duniya da suka tattauna a taron kungiyar kasashen nan masu arziki na G7 a Italiya. Sannan Amurka ta tura jirgin ruwa na daukar da jiragen yaƙi na uku zuwa wajajen Koriya. a halin yanzu akwai dubban matafiya a london a filayen jiragen saman heathrow da gatwick da suke cikin jan haushe ta gaci domin dukkan fila wato jiragen da ke tashi yau an soke su saboda wata matsala da aka samu to sai a yi dakon labaran za a je cikakku an jima kaɗan manoman shinkafa a jihar adamawa sun yi zanga-zanga don nuna damuwarsu game da cewa za a ba wa wasu mutane damar shiga da shinkafa ƙasar daga kasashen waje shinkafan da ake kawo mana a Najeriya shinkafan da ya gurbuce ne wanda aka riga ka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu noman ta so yan China suna shigo Najeriya suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice To shi kuma shugaban gwamnatin jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya yi kira ne ga 'yan ƙasarsa yau dinnan bayan kama azumi. A bakin shugaban gwamnati Birjira Fini Firaminista sun yi kira ga musulmin ƙasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin Ramadan domin addu'o'i To, Prime Minister Birji Rafini kenan a cikin rahoton mu da zamu mu ji an jima sai kuma rahoton da zamu kawo muku game da cewa an ba da wasu beli na ifayi uba wanda wasu kotuna guda biyu suka samu karo da juna a kai sannan kuma akwai amsoshin tambayoyin yanzu ga cikakkun labarin duniya. To jama'a ku da wuni. yau shugabannin kasashen afirka da dama suka shiga tattaunawar ranar karshe ta taron kolin da aka yi na kasashen nan bakwai masu masana'antu da ake kira su g7 wanda aka gudana a birnin taormina da ke kasar italiya a wajen wannan zaman na karshe mai masaukin italiya ya taso ta jirgin hankali ne ga matsalar da ake ci gaba da fuskanta ta samun dubban mutane masu kokarin tsallaka teku mediterranean domin su samu su isa nahiyar turai su soma wata sabuwar rayuwa a cana akan haka ne shugabannin kasashen ethiopia da kenya da niger da nigeria da tunisia suka shiga tattauna ta yau da yake galibin don mutane da ke kokarin yin wannan gudun hijiran 'yan kasashen kasashensa ne maganar kare muhalli tana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka janyo muhawara mai zafi a lokacin wannan taron kolin na bana na g7 da yake wakilan gwamnatocin ingila da amurka sun musanta cewa akwai wani saɓani tsakanin mahalarta taron yayin da suke jiran amurka ta yanke shawara ko za ta ci gaba ta zama tare da su sauran kasashen shida da ke kungiyar g7 din sun tabbatar da cewa su kan suna nan daren akan shirinsu na ci gaba da bada muhimmanci ga yajejeniyar nan da aka kulla a paris kan kare muhalli wasu kafofi guda biyu sun shaida wa gidan rediyon nan na murya amurka cewa amurka tana shirin ta aika da wani jirgin jirgin ruwa da ke dauke da tarin jiragen saman yaki zuwa yammacin tekun pacific a wani mataki wanda ake ganin kamar karin jan kunne ne na akan koriya ta arewa akan ta shiga hayyacinta dangane da yawan gwaje-gwajen da take na makamai masu linzami yanzu wannan jirgin na uku mai suna uss nimitz wanda ɗaya ne daga cikin jiragen ruwan jigilar jiragen sama mafi girma a duk duniya zai je can ne tare wato ya tare da sauran manyan jiragen ruwa guda biyu irinsa da suka hada da uss carl vinson da kuma uss ronald reagan wanda yanzu haka suna can cikin tekun ta pacific wannan mataki yana da muhimmanci da aka yi la'akari da cewa ba sufai amurka ta kan aika irin waɗannan jiragen ruwa har guda uku lokaci guda zuwa wani yanki na guda shi kaɗai ba sai dai kuma yawan gwajin makaman masu linzami da koriya ta arewa take yi a kwanakin nan an ce yana damun ita amurka ainihin abin da ya sa shugaban amurka donald trump yake lasan takobin cewa ba zai bar ita koriya din ta iya samun makamin da zai iya kawa na amurka ba idan har boshi daga can ko da yake masana sun ce mai yiwuwa kafin shekarar 2020 da ta arewa din za ta sami fasahar kera irin wannan roka to muna baku labaran daga washinton a sashen wasan da amurka ne wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan wani ayarin sojojin kasar afghanistan yau har ya halaka sha takwas daga cikinsu ya rauna na wasu shida jami'ai sun ce wannan harin na yau asabar da an kai shi ne a lardin coast da ke gabacin kasar inda aka wani wata bataliya soja ta musamman da ke ba da kariya ga sojan amurka da ke yankin kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan najib danish ya ce dan kudar bakin waken ya shaƙi motarsa da nakiyoyi ne sannan ya je ya rafka ta akan ayarin motocin su wannan sojojin kusa da wata tashar mota wacce galibin mutanen da ke wurin duk fararen hula ne tuni dai kungiyar taliban ta sa kai ta ɗauki alhakin kai harin Gwamnatin ƙasar Masar ta mai da mutane akan kisan gillan da aka yi wa kwaftawan kiristocin ƙasarta ta ta hanyar sa jiragen ta na yaƙi su je su fatattaki wasu wurare da ta kira su sansanonin 'yan ta'adda na ƙungiyar 'yan aƙida Islamiyya mai tsanani da ke ƙasar Libya. shugaban misira din ne abdul fatah el sisi ya fito yana ba da sanarwar ɗaukar wannan matakin ramuwar gayyar a jawabin da yi wa al'umma ƙasa tashi sauyi kalilan bayan da wasu 'yan bindiga suka kai farmaki akan wata motar safa da ke ɗauke da su kwautawan kiristoci din yayin da suke ratsa hamada kan hanyar su ta zuwa wata majami'a tasu hukumomin na masar dai sun ce akalla mutane 28 aka halaka a wannan hari hafsoshin sojan masar suka ce dama an daɗe ana tuhumar cewa waɗannan wuraren da aka kai farmaki ta jiragen sama a can libya din daman wurare ne da suka jima ana amfani da su wajen horar da mayakan wanda kuma ake zaton masu ra'ayin kungiyar isis ne jaridar washington post ta fasa kwancewa jared kushner surukin shugaba donald trump kuma babban mashawarcinsa ya nemi alfarma daga jakadan rasha da ke nan washington cewa a buɗewa gwamnatin ta trump wata keɓantacciyar hanya ta sadarwa ta kai tsaye tsakanin makalaban shi trump ɗin da suka shirya mishi musayar gaban mulki tsakanin shi da gwamnatin da ya gada da kuma gwamnatin ta rasha wato hanyar kai tsaye ba sai an fito wasu hanyoyi na ma'aikatu ko jami'an diflomasiyya ita amurka din ba jarida ta ce mutanen talab din sun yi haka ne domin su rufe asirin duk wata tattaunawa da za su yi yayin da ake shirye-shiryen hawan su akan karagar mulki washington post ta ce jakadar na rasha sergei kishilak ya kai maganar zuwa wajen manyansa da ke can birnin moscow inda ya gaya musu cewa kushina ya nemi wannan alfarma ne a ghana da suka yi da shi jakadan a gidan trump da ke new york a farkon watan disamba kafofin da ke bada bayanan sun ce asirin ya tunu ne lokacin da jami'an amurka suka karanta wasu bayanan rasha da aka cafke ya zaka da ya ba da rahoton cewa hukumar binciken mai laifuka ta fbi ta so mu gudanar da bincike akan shi kushina din labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manoman shinkafa a jihar adama sun yi zanga-zanga don nuna damuwarsu game da yadda za a ba wasu damar shiga da shinkafa daga kasashen waje zuwa cikin kasar ga rahoton wakilinmu ibrahim abdulaziz da alamun dai a jihar adama kamar jihar kebbi cibiyar noman shinkafa a najeriya manoma sun zo wuya kan labarin cewa gwamnati ta bude bude teku domin a shigo da shinkafar kasar waje bayan alkawura da a baya cewa ba za a sake barin shinkafar kasar waje iso a cikin gidan najeriya ba bayan kuma sun noma nasu ma sun kai kasuwa lagrise day ita ce ma shinkafar da gwamnati ke tinkaho da ita kuma ana noma ta ne ma a jihar kebbi mai rafin barwa da yawa haka na haɗin kan gwamnatocin tarayya da jihohin lagos da kebbi ya ba manoman damar noma shinkafar mai ɗaukar ido to sai dai kuma jin cewa cewa an baiwa wasu kamfanoni uku damar kawo shinkafa ta jirgin ruwa ya sa manoman shinkafa har zuka inda ko suka fita zuwa fadar gwamnati da ke nan yola domin kai kokensu. Mr. Steven Madwa da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shine ma ya jagoranci wannan zanga-zangar tare da zuwa gidan gwamnati inda ko suka mika takardar kokensu ya ce suna goyon bayan gwamnatin tarayya na inganta harkar noma a ƙasar to amma ko ba su yarda da shigo da shinkafa 'yar waje ba. Shinkafan da ake kawo mana a Najeriya shinkafan da ya gurɓuce ne wanda aka riga ka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu noman nomanta so yan China suna shigo Najeriya suna bi shugabanni siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice nan ne muke mai da hankali ma ci muka da shi shugaba kasa da cewa ba mu yarda a kara shigar da foreign rice zuwa Najeriya ba wannan shine dalilin mu da muka zo Gome House mika takarda mu ma shi magirma governor ya kai ma shi acting president kungiyar manoman shinkafar sun ma koyi zargin cewa wasu kusoshin gwamnatin kasar na ko neman kawo sauyi a matakin da tun farko ma shugaba buhari ya dauka na hana shigo da shinkafa yar waje abun da ke faruwa shine cewa siyasa ya shiga harka shinkafa na nigeria da uh, shugaba kasa ya bamu duka talafin da ya kamata mu mu nome shinkafa da ana taking advantage na rashin lafiya shi shugaba don a shigar da foreign rice wannan shine kungiya manoma rice a nigeria muka ce ba za mu yarda da wannan ba mu kuma muna goyon baya policy na shugaba kasa rashin lafiya na shugaba kasa ba zai sa a dauki wayansu matakai a bayansa ba and because of that shi shugaba custom na nigeria muna godiya inda ake control border namu jiya da shekaran jiya ana so a shiga da kayan yaki Nigeria because of Korea wansu a waje aiki daga su intercepting wayannan haka muke so a yi intercepting kowane border mu shigar da shugaba Nigeria ba abun abunda shugaba kasa yayi muna so acting president ya maintain magana cewa minister na finance ta bada waiver don a shigar da rice a Nigeria ba mu yarda ba wannan shine reason na muna zuwa nan ko da yake karbar takardar koken gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindo ya wakilce shi yace sun kawo kansu inda ya dace tare da sabon laya cewa zai mika kukan su ga fadar shugaban kasa. Lalle kun kukan kukanku inda ya dace kuma zai muka alkawarin cewa za mu mika wannan kuka naku ga mugadashin shugaban kasa ba da wani jinkiri ba. Bunƙasa harkar noma musamman ma na shinkafa na mako cikin kudurorin gwamnatin APC wanda hakan ne ko sa gwamnatocin jihohi da ma manoma zaburowa da domin bunƙasa wannan harka ko da ke wasu na ko ganin fa da saurari na aka ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya. Firaministan jamhuriyar Nijar Birishir Rafini ya yi kira ga 'yan ƙasarsa a wannan wata na azumi da aka fara ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako. Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar ce ta ba da sanarwa a cikin daren jiya na ganin wata azumin Ramadan na wannan shekara. Majalisar Musulunci ta Nijar tana sanar da al'umma ta musulmi da Nijar cewa an ga watan Ramadan. Su ma hukumomin kasar ta bakin shugaban gwamnati Birjira Fini Firaminista sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar watan azumin Ramadan domin addu'o'i Je vous invite à multiplier les bonnes œuvres, mais aussi et surtout à prier pour notre pays, à prier pour la paix, pour la stabilité ila security. A nasa bangaren Malam Jihadi ɗaya daga cikin malaman addinin Islama ya bayyana muna irin falalar da ke cikin watan azumin Ramadan. Dukkan ibada wadda dan annabi Adamu ya aikata tashi ce shi dan Adam tashi ce. Ya'ani abin da ake nufi a nan dukkan aiki wanda ka aikata na ibada to akwai abin da an ka ce maka an shaida maka ga hili an ka ce ga abin da aka sakamakon ka daga ɗaya har zuwa goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa dubu bakwai. amma shi azumin wata ramadana allah ya ɓoye sakamakon da zai ba mai azumi sai ga ka ga ubangiji allah ya ce ga sakamakon azumi wanda ka yi saboda ni a nasu bangaren 'yan kasuwa na cewa farashi bai sama ba sosai sai dai waɗansu kayayyakin ba a samun su yanzu haka a cikin kasuwan ne in ji ɗaya daga cikin 'yan kasuwa mai suna malam tasi'u gaskiya da yanayin kaya yake farashin bai sama kwarai ba saura dai kayayyakin da ya abba mu samu yadda muna so ba don saboda da azumi ya zo ka gani wasu kayayyaki muna son mu samu da dama da su ma masu sayayya ko zo ya samu irin wanda yake so kamar sauran kayayyaki irin su tiritab sauran da sauran su mazara su sauran su dai akwai kayayyakin da gaskiya yanzu babu su garin abin da muke zira da manyan yan kasuwa su niyya su kawo mana kaya mu ma mu doka mu kai ma kiliyankin mu wanda suna sai kowa ya samu nashi rabo jama'ar kasar ta Nijar na ci gaba da nuna kyakkyawan fata game da zagayowar watan azumin na Ramadan na wannan shekara musoma da hajiya a'i da muka ga wanga wata lami lahiya allah gwada mana laɓewar shi lami lahiya alherin da a cikin shi allah ya ba mu shi zambar da a ciki kuma allah ya kaɓe mana ita shi ba mu lahiya da abin da lahiya ka biɗa rage mamman azumi ubangiji allah da allah gwada mana hitar watan ga allah shi gwada mana laɓewar shi lahiya sunana ibrahima to kuma wannan abin sai ya taimaka abu ne wanda rana ce wadda muke jira a cikin wanga wata kuma ubangiji allah muna roƙo yadda mun ga wannan wata allah ya samu gama shi lafiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar wasu kotu a najeriya sun yi karo da juna musamman game da hukuncin da aka ɗaya ta yanke ɗaya kuma ta kalubalanta na ba da belin ifayi uba wanda ake zargi da danne kuɗaɗen mai ga wakilinmu babangida jibrin da ya aiko mana daga lagos a hukuncin da kotun tarayya da ke nan lagos ta zartar dai ta umarci hukumar tsaron cikin gida na dss da ta hanzarta sakin mr infanye uba bisa gazawar hukumar na gabatar da wani shaida ko shaidu da ke nuna cewa wanda take tsare da shin ya aikata wani laifi da ya saba kundin tsarin mulkin kasa to sai dai kuma zartar da wannan hukunci ke da wuya sai kuma wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya abuja ta ba da umarni ga hukumar ta dss da ta ci gaba da tsare mr umfayin uba hannan da makonni biyu bisa hujjojin da alkalin wannan kotu ya ce hukumar ta efcc ta gabatar mashi da ke nuna cewa mr umfayin uba a matsayinsa na shugaba, kamfanin capital oil and gas ya yi sama da faɗi da man fetur na wasu magudan kudade inda ya kai kamfaninsa da ke nan lagos dama dai a hukuncin da justice mohammed idris na kotun tarayya da ke lagos ya zartar ya ce idan har hukumar ta dss ba ta gabatar da wani shaida da ke nuna cewa ya aikata wani laifi ba domin kuwa tsare shin ya saba wa sashe na 35 na kundin tsarin mulkin najeriya da ya bada kariya ga biladama game da haƙƙinsa na dan adam mobolaji a kintunde lauya ne ga mr umfayin uba chief dr patrick ifayin uba must be released on condition badly by the Department of State Security Service. Ya ce ya kamata hukumar DSS na tsaro su bi umarnin da kotu ta zartar na cewa a saki wanda muke wakilta Mr. Infanyi Uba. To koya masana harkokin shari'a da kuma kare haƙƙin bil'adama ke ganin waɗannan hukunce-hukunce da ke karo da juna da kotunan ke zartarwa ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam na wata ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. To idan da halalin kotunan ta bada sa wata kotu kuma sai ta ce a lokaci guda a ci gaba da rike shi idan har lalle a kan laifi guda ɗaya ne kotun nan ta ce a sake shi sannan ba a sake shi ba wata kotun a take ta ce a ci gaba da rike shi to nan an yi karan tsaye wa mulkin Najeriya an yi kuma karan tsaye a waje a shashi na talatin da biyar wadda a kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba ma kowa dama na walwala da a kasa da kuma yanci. A kariyar da hukumar DSS mai tsaron cikin gida ta gabatar wa kotun Abuja dai ta bayyana cewa mr uba ya karkata lita miliyan 80 na man fetur zuwa kamfaninsa daga hukumar nnpc ba tare da ya biya kudin kamfanin nnpc ba wanda kuma adadin kudin man fetur din da ya karkatar sun kai na naira biliyan goma sha daya to koya masu kare hakkin bil adama ke ganin wayannan hukunce-hukunce na ci gaba da tsare mr umfayin uba da kuma wasu da ake tsare da su a kasar duk da umarnin da kotuna ke bayarwa na sakin nasu ga dai comrade abubakar abdulsalam a irin wannan take-take nasu wannan shine ake kira kamar wato tairani wato mulkin mallaka mulka aka doka kenan da aka fi sani shi a cikin mulkin sojoji saboda haka yanzu muna mulki na farin hula wanda ake bin tsarin dokoki yadda dokoki tsara ya ba kowa yanci wannan ya nuna halamu kenan ikirarin da gwamnati din take yi akan cewa za ta bi mulkin Najeriya kafa da sau to har yanzu akwai lauzi a cikin nadiya. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos. To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu na ansar tambayar ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma sarautar ta Katagun. za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su prince ya adamu bulkacuwa da sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota da sa'idu abdullahi da maturu masu son bayani kan bambancin lu'ulu'u da zinari da kuma azurfa to bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar su prince ya adamu kan lu'ulu'u da zinari da azurfa idan masu tambayar na saurare To ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro wanda ya ci gaba da bayani kan lu'ulu'u da cewa. An fi samun sa a wuraren da ruwa yake ko makwancin ruwa inda babban ruwa yake kamar teku ko kuma inda aka taɓa yin aman dutse haka kuma ƙarƙashin ƙoramu da kuma tekuna sannan kuma a ƙarƙashin rairayi yadda ake gwargwada darajarsa gwargwadon nauyinsa da haskensa da launinsa da kuma irin yankan da aka yi masa saboda an san shi yanka shi abu ne mai wahala hmm. to shi kan irin yankan da aka yi masa aka sarrafa shi yana kaddara farashinsa kuma sannan lu'ulu'u mara launi ya ɗara sauran lu'ulu'u masu launi to duk wa'annan abubuwa ne da suke kaddara darajarsa an ce shi ma akwai waɗansu koyayyun gurare da hmm. ake amfani da lu'ulu'u a motoci da kuma jiragen sama shi an fi samunsa a kasashe irin su congo da botswana da russia da sierra leone ana afirka ta yamma eh, wayannan su ne kasashen da aka tabbatar suna da arzikinsa an ce australia ma tana da arzikinsa mai yawa har ma ana kyautata zaton cewar australia ita kadai tana da ɗaya bisa ukun arzikin lu'ulu'u na duniya hmm. to wannan shine a ah, ɗan bayani game da waɗannan ma'adanai guda uku sai dai bude abinda malamin zai gane ko kuma ya fahimta da zinariya da azurfa an ce ana gane kansu da darajar su idan an goga su a kan siminti. Hmm. In ta goga su a kan siminti ba su baki ba ko ba su fari ba to ana su san wannan kyakkyawa ne. Hmm. Hanyar da tun a da can ake amfani da ita kenan wajen gano darajarsa da kuma ingancinsa. Hmm. Amma aka goga a kan siminti ya nuna launi to wannan ya nuna kenan ba na ainihi ba ne hmm. amma a yanzu masu mu'amala da cinikin zinariya suna amfani da hanya ta zamani da suke amfani da gilashi kuma hmm. gilashin nan wanda suke da suke a darajoji hmm. misali da lamba lamba lamba ashirin da ɗaya lamba sha takwas lamba tara wanda yake nuna ainihin wato darajarsa wannan ita ce hanya ta zamani ko kuma ta kwamfuta To daga cikin waɗannan duwatsun kamar yadda suka yi tambaya shin wanne ne fi daraja? A cikin su uku. Hmm. Gaskiya zinariya ta fi daraja. Hmm. Amma ana cewa lu'ulu ma yana da daraja maɗaukake daraja irin nasa. Hmm. Amma a yanzu a duniya tun daga ma dai bayyana ɗan adam a bayan ƙasa zuwa yau babu ma'adanin da ake amfani da shi wajen kaddara arziki a duniya kamar zinariya. Domin kasa har gobe ɗin nan an ce hukumar sarrafa kudade ta duniya wato imf hmm. tana amfani da su da bankin duniya ma kansa kasashen da suke ajiya da ajiyar kadarorin da arzikin su suna amfani da zinariya kuma ana karba ana ajiya ba wata hmm. kananan bankunan mu na kasashen mu da muke da su suna karba suna ajiya ba an ce a halin yanzu china ita ce a gaba a wajen yawan zinariya a ajiye a wajen bankin duniya kuma shekaru kamar goma da suka wuce ban san yanzu ba inda bayani ya nuna an ce kasashen duniya suna da arzikin zinariya sama da tan dubu arba'in da biyu hmm. a ajiye a hannun wato bankunan kasashen duniya na tsakanin imf da kuma bankin duniya hmm. idan ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku dukkanin ana kiran su jauhari hmm. jauhari wasu jauhari dukkanin su ɗin kuma an ce ita zinariya ita ce ta ƙunshi biyu bisa ukun yawan a duk jauharorin da muke da su a duniya hmm. wato waɗannan kayayyaki masu daraja da ake amfani da su biyu bisa ukun su a duniya tsakanin waɗanda suke bankuna da hannun 'yan kasuwa hmm. an ce zinariya ita ce take da biyu bisa ukun su hmm. kaga eh, wannan yana nuna mana ita ce mafi daraja ita kuma kamar mafi ɗaukaka a cikin kuma wani abu da ya kamata a fahimta a ita zinariya ana auna ta a ma'aunin gram ko kuma oza kamar da aka so duniya ake nunawa hmm. a yanzu dai ana nuna oza ɗaya daidai take da gram talatin da ɗaya da ɗigo ɗaya to haka ma ita ma azurfa ma'auni ɗaya ake amfani da su hmm. ita wajen awo yawa amma shi lu'u-lu'u. lu'ulu'u ma'auninsa ya danganta ne da kansa wajen wanke shi da kuma irin yankan da aka yi masa kamar da na bayyana maka na to daga ina waɗannan sunayen suka samu asali to asalin sunan su gaskiya ba na hausa ba ne hmm. kamar misali shi lu'ulu kaga daga jinsa kalmar larabci ne daga lu'ulu hmm. yawwa ita kuma zinariya daga dina a larabci hmm. ana abin sha'awa a kalmar larabci idan aka ce dinari kamar da bahaushe ke cewa zinari wato shi ne wanda aka sarrafa shi ya zama kuɗi ko ake amfani da shi wajen ciki to amma kuma wanda ba aka ajiye shi aka sarrafa shi aka ajiye dan ado ana kiran shi daham shi ma asalinsa shi ne wato azhar hmm. shi ne sai malam bahaushe sai ce daham ai na su yi daham ko wacce ta su yi daham in an ce daham to ana nufin zinariya wadda aka aje ta dan ado ba ciniki ko kasuwanci ba to daga lokacin da aka shiga kasuwanci ko ciniki da ita ne sai a ce dinar kamar yadda kasar larabawa wasu daga cikin su zaka ga sunan ma kudin a hmm, yanzu dinar hmm. ne wata irin su libya to ba zan iya tantance ma'anarsa tun daga farko ba. Mm, Amma dai na san cewa ita kalmar lu'ulu'u kalma ce ta aro da bahaushe ya ara a saboda ba shi da makaman siyarta. To sai kuma kashi na uku na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma sarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajen Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da ci gaban ansarka. Katagun ita ce headquarter ta katagun kuma ma'anar katagun garin wani maharbi ne sunansa kata kata kuma yana da goshi sunan goshi gun to shine sai aka hada ya zama kata sunan garin kata mai goshi ai ba yan bane a ƙarshe yan ne kata mm. saboda shi kata yana da goshi garin kata mai goshi akwai wani kirari ma da ake ake ce katagun sakata gumi na malam zaki menene ma'anan wannan abinda ya sa ake faɗan wannan kalma saboda shi malam zaki da ya zo shi ya zo ya gabatar da addinin musulunci ne a lokacin waɗanda suke tare a wannan wuri da kata yake mai goshi ba musulmi ba ne to kafin zo tambaya ta ta ƙarshe shi wannan sarki na goma sha ɗaya mai martaba alhaji dr muhammad kabir umar kaman yana da 'ya'ya nawa shi halin yanzu yana da 'ya'ya sun kai hamsin da hudu wanda jikoki wannan zirra wannan 'ya'ya ne to yanzu a fili ne zan iya baka domin saboda na ganin duk abin da ya kamata na tambaye ka na tambaye ka to amma sai dai ganin cewar kai yawa ina ganin ma ban san tsakanin shekarunka da shi sarkin katagunan tsakanin mu da shi shekaru goma sha biyar zuwa sha takwas ya girme ka ya girme to menene za ka kara mana bayani a dangane da wannan masarauta kamar wasu abubuwa da mai yiwa ban tabbe ka ba kuma za ka kara wa al'umma su san gafa yadda al'amura suke a nan kasar katago wannan masarauta ta katago ta tara kabilu iri-iri akwai fulani akwai hausawa akwai bare-bari akwai gizumawa akwai badawa akwai larawa duka waɗannan suna ƙasar katamu ya zancen auratayyar ƙasar ne zancen auratayya tsakaninmu da wasu ƙasashe irin sakkwato irin kan akwai sarakuna da suka auri yayin sarkin kano misali shi abdulkadir ya auri ya sarkin kano abbas har ma ya haifi da mai suna muhammadu abbas shi muhammadu alhaji dabta kabiyar muhammadu umar mahaifinsa ya auri sarkin kano abdullahi bayan tana da yaya kenan yanzu ah, idan muka duba kamar sha'anin kabilu ah, da kace suka fi yawa kamar wasu Eh, kabila ne suka fi yawa hausawa ne ko bare-bare ko kuma dai fulani fulani su suka fi yawa a kasar katago sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji ibrahim waziri dokajen katago da malam sani balankaro da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abu da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To kafin mu kare ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ma manyan filayen jiragen sama biyu na london yau shaƙi suke da dubban matafiya da ke cikin bacin rai da takaici a sanadin lalacewar wasu na'urorin kwamfuta na wannan filaye ɗan abinda ya sa aka soke tashin kusan dukkan jiragen saman fasinja na british airways a sanadin wani al'amari yau dukkan jiragen da ya kamata su tashi daga filayen heathrow da gatwick an soke su kamfanin na biya dai bai ce ga abin da ya jiyo matsalar ba amma kuma bai ba wata alamar da ke nuna cewa ku ya kai to da takaitattun labaran shirin ya kammala sai an jima za mu sake dawowa yanzu a madadin shi aliyu mustapha sokoto da ya taya mu ya ga mana labaran duniya sai salaman abu wanda ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau mr shan ni usman ahmad a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya